Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare ne da Dr. Akilu Indabawa, sakataren kwamitin taron ƙasa da shugaban Najeriya ya kafa. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Abubakar Ibrahim ɗan Kurama ya yi tambayoyi guda uku, ciki hadda cewa taron ƙasan da ake yi 'yan majalisun jihohi da na tarayya ba su da aikin yi ne? kuma me yasa manyan arewa su ne ake baiwa mukame bayan kun san cewa babu gaskiya a cikin wannan al'amari shin kuna son ci gaban ƙasar ne ko kuma kuna son ku gaga wata ne ko kuma shin kuna cika aljihunku ne ba ku so ku gaya wa shugabannin gaskiya waɗannan su ne tambayoyin da shi malam abubakar ya yi a makon jiya to amma saboda ƙurewar lokaci dr indabawa bai samu damar ba shi amsa ba. To Malam Abubakar, dukkan tambayoyin nan da kai ya ansa, ansar da zai baka game da tambayanka na zargin cewa ko suna karban kuɗi ne. Amma idan ka saurari filin na a ranar Alhamis da kai muke sawa duk nan batutuwa da ka taɓo, an yi tambaya makamancin taka kuma ya bada ansa. To, Dokta, me za ka faɗi game da zargin cewa kuna cika aljihunku ne? <laughs> To, wata magana yake na shugabanni na Arewa. ni kuma ma jiri ne ni mana jin shiga cikin wannan sahu a to ina ganin kamar yana ganin tun da kai ne sakataren kwamiti kila ka shiga wannan kenan ko to kwamiti a ajiyaji mai kwamiti babu wani kuɗi da aka ba yan kwamiti wanda ya wuce na hakkin su na yin aiki ka ɗauki mutum yin aiki dole za ka ba shi kuɗin inda zai biya hotel zauna tun da ka raba shi da iyalinsa za ka ba shi kuɗin zai ci abinci idan ka cire wannan ni ban san wani kuɗi da aka ba wani ba an bayar ni da a bani ba. To Kano gare ku. Kuma roƙon ajiyaji mai kafin hmm? Kano ina roƙon ina roƙon ƴan arewa ɗan uwana mu kiyaye da bigi irin wannan wanda ba shi da tushe da maganganu waɗanda suke in aka tsaye da mutum a gaban shari'a sai shari'a ta daure domin ba shi da hujja da zargi wanda zai iya kai mutum da halaka a lahirarsa ni wannan nafiya nake so ne duka yan arewa to yan najeriya da bai ba musamman mu arewa wanda yana da haɗari sosai kuma na kasar shugabanci a ƙasar nan. to kano gare ku. to suna na hussein isa mai riga. ta. suna so na tambayi a wannan taro da za a yi na ƙasa sai aka samu mafi rinjaye sun ce a raba najeriya kun shirya a wannan sannan kuma sai aka samu rinjaye cewa mafi yawa sun ce kada shugaban ƙasa ya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekara ta dubu biyu da sha biyar shi ma ya kuka shirya wannan. To, dokta da gaske haka din ne? A to ainihin watakila ina da san tunanin sai yake ba abin da muka tsara ko kuma abin da gwamnati ta yadda za ta ba. A to ai kamar an yadda da farko an yadda da farko ba wanda ma zai je da maganar raba kasa wannan ba a cikin abubuwan da ta zauna a kasa. Maganar ko shugaban kasa zai tsaya ko ya tsaya ba wannan kuma siyasa ta ko da ita a wacce ya kamata ya je gina siyasa ya yi ta sai a bashi ansa. Salamu alaikum sunana Abdullahi ne kana zara. Babban sakatare tambaya ta shine jihohi inda APC suka fito sun kira da su kaurace wa taron nan. Amma kuma ga shi mai sakataren gwamnati ina magana cewa shugaban kasa shi zai nutsa musu wakilan wannan taro. Ba ka ganin cewa wannan karfafa ce kuma ga shi kuma tunda an ce dimokuraɗiyya ake yi magana ta biyu shine a matsayinka na wanda kake sakatare a wannan taro kuma wanda ka fito daga Kano wanda ne yake daga Kano ka yi yawo ka ji ra'ayoyin mutane musamman a mazaɓaka inda ka fito domin ka so biyu bisa uku ba ka tare da wannan taro tunda akwai majalisar dattijai akwai majalisar wakilai in wannan taro ba shi da ambazin da akwai wancan mutane salamu alaikum. a batun cewa akwai malam abdullahi batun akwai majalisar wakilai da dattijai ya ba da ansa a kai ban dai san ko dokta akwai wani karin bayani da zai maka ba likita akwai abin da zaka gaya ma wannan malamin ne. eh magana ce mai sauki ai yi wato ra'ayin sai faɗa ba tambaya yawa to a ganin sa <laughs> a ganin mafi yawan mutane ba sa tare da bai ba da hujja ba ni kuma a bayani na na ba da hujja cewa kusan mutum dubu bakwai ne muku gana da su amma kashi casa'in da biyar cikin ɗari sun ce suna goyon bayan ta mu ko ba za mu yi aiki da jita-jita ba sai abin da ya zo gaban mu da shi muke aiki da shi irinsa irinsa sun zo sun ce ba sa <laughs> goyon bayan taro sai mu rubuta a ah, ai akwai wanda muka je a kaduna yake shi yana ba da shawarar taron a yi shi da manufa ɗaya kawai manufa da ce a jirgin a tattauna yadda za a rarraba najeriya wanda bai ta rahoton mu saboda haka irin su shi ya sa ka a fara wannan aikin ya hajiya muka yi ko ga mutane ko me ra'ayin mutum ya je ya faɗa a kwamitin nan namu irin waɗannan ba zai sun faɗa ba kuma sun zaɓo yanzu an yi an gama suna shi eh. ba mabiya ba za so sai a yi mabiya ba za so ni na kewaya kuma ka shi rubutacce yadda saboda mutum duk bakwai muka gana da su sun yadda kai kuma ka zo na gefe gida kana tunanin abin da za ka yi karfa maka shi kake zaton shi ko ke tunani wanda ya kamata mutane su dinga tunani ne a cewa ba lallai abin da ke kake hangi haka kowa ma ke hangi a kasa ba najeriya ta fi karfin bangare guda samu ci gaba daya in ka ci sun To kafin eh tun da A Kaduna eh, eh, kafin a Kaduna da muka je mun sami sama da mutum ɗari sun a wajen mu a taron Kaduna. Amma wanda suka ci son taron nan ba fi ko guda hudu ba gaba inda aka yi samu yawan mutane ba sa ba. In gaya mana To kamar yadda ka faɗa ana ganin ra'ayin tasa ce to kafin mu samu Abuja mutum na Kano na gaba bismillah. Suna na kwamar Ismail hamadu mai gari. A datta tambaya ta shine masana tattalin arziki da yawa suna gicewa kuɗin nan da aka ware na wannan taro na wata uku naira miliyan dubu bakwai ya yawa idan aka yi la'akari da halin wahala da matsi da jama'an Najeriya suke ciki ta fuskar tattalin arziki fatara ta yawa. Me zai hana ku bada shawara a rage wannan yawan kuɗi? sannan abu na biyu tun da ma ana ta ta a kasar yan najeriya sun ce ba su da bukata me ana ku ce ma a fasa yin wannan taro duka a tattara ne ka majalisar wakilai waɗannan batutuwa don su ba da doka a kai. to comrade an san duk tambayoyinka ya bayar idan ka saurari wannan filin a ranar alhamis da muke sa za ka ji ansar da ya bayar gaba mutum na gaba ya yi tambaya. sunana adamu abdullahi kan kasara abin nake so na tambayi dakta shine wannan makudan kuɗi da aka ware har naira miliyan dubu bakwai wai da me da me za a fi ne a wannan taron wanda zai cinye wannan kuɗi sannan kuma dakta a wakilcin nan da na ga an bayar na san mahimmanci na ƙungiyoyin ɗalibai ni ban ga wani kaso da zai nuna cewa ɗalibai za su je su taka wata rawa ba idan kai la'akari da yajin aiki da suka fuskanta a baya tsawon watanni biyar Malam a uh, Comrade uh, kai ma dai baka wannan mutumin da ya baka uh, wayan yanzu ka yi tambaya ya yi tambaya makamancin wannan. A saboda haka in kuka sun ka saurari wannan filin a ranar Alhamis da ake sa za ka ji ansa da ya bayar. A ba mutum na gaba ya tambaya ina kokarin samu Abuja. Assalamu alaikum suna na Awal Sani a tambayar da nake so na yi wadatta da kuma shugaban kasa ma akan wannan taro ita ce. A shugaban kasa baya nan tambayar da za ka sai dai kai dokta. Tambayar da nake shi sakataren wannan wannan taro. Shi sakataren kwamiti ne ba sakataren taron ba ne kuma in za ka mai tambaya sai dai ka mai don ka kai ma shugaban kasa bayan da za a yi samu shugaban kasa. To masha Allah tambayar da nake mai shi ne wannan ya nuna taron nan ya fi muhimmanci ga duba da sace-sacen kuɗi da muke fama da su a Najeriya da rasa rayuka da muke fama da su musamman arewacin Najeriya kenan. Tambaya ta ta bi kuma ita ce, menene dalilin da ya sa muna da ƙungiyoyi kwararru kamar misali ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya sai ya kasance an ba su slot na mutum guda ɗaya kawai maimakon a ba su na mutane da yawa wanda a matsayin su na waɗanda suka san harkoki na shari'a ya kasance su ma su iya ba da gudunmawarsu game da wannan taro. Salamu alaikum tambaya ta ke. To malam dukkan tambayoyin da kai ya bada ansa don game da wakilci mutane waɗanda suka yi tambaya a baya duk sun yi game da wannan a saboda haka in ka saurari wannan filin a ranar alhamis da muke sawa za ka ji ansa da ya bayar mutum na gaba bismillah. Salamu alaikum sunana Habu Ahmed a tambaya ta ita ce shin ko an sanar da majalisar ɗinkin duniya za a yi wannan taro abin da suka mai wannan tambaya shine idan 'yan Najeriya suka yanke hukuncin Najeriya ta tarwatse kowa ya kama gabansa. Ba ma son a sake maimaita abin da ya faru a sauran kasashe na duniya da suka tarwatse kamar Rasha da Yugoslavia. Ya kamata a ce akwai sojojin shiga tsakani domin ku tafi da wannan taro abin da zai wanzar kenan kamar abin da ya faru a alif tara da hamsin da ko uku ne ko da takwas wanda yake sakamakon haka ne ta tahowa sai da aka zo aka samu yakin ta a Najeriya. To malam da kai wannan tambaya ni ban tsammani akwai likita akwai ansu don kamar ra'ayin shi ne kuma majalisar ɗinkin duniya mai haɗa majalisar ɗinkin duniya da harkar mu ko akwai abin da za ka gaya mai kin ba kin ga ansa ai ba maganar ma da yi ma ba ta kan layi domin kamar da eh. ta zu ai maganar aje a ce za a raba Najeriya ba ta cikin abin da aka yarda a tattauna ah. saboda haka ba wanda zai kawo wannan ajanda Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke fatar a huta lafiya.